جاءك به الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina ما يفعل هذا jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na ibi mm, bakin ruwa na'am a kuma wannan jiha ta taraba mm, a wannan ƙasa ta ta najeriya eh. tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa eh akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozon larafi a samu aljanna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci a gaskiya ba na cikin waɗanda suka cancanta su tsaya a wannan mimbari a wannan dare domin ibi kamar yadda aka yi ta nanatawa gari ne na shek ibrahim bawa mai shinkafa wanda tun yana matashi har ya zama dattijo ya ƙara rayuwarsa yana karantar da jama'a suna a wannan ƙasa abokan malam da suka rayu tare wayanda albarkar da'awarsu da'awarsu ce Allah ya sa wa albarka har mu muka gane ma ya ake a ji sunna ɗin karan kanta musamman ma iri na wayanda mu a izala 'ya'ya ne ita ta yi kwanmu ta ƙyanƙyashe na taɓa faɗa muku cewa ni hatta primary school ta ƙungiyar izala ne yanzu haka ina da certificate na primary school islamiyya primary da signature na sakataren ilimi na ƙungiyar izala a kan wannan certificate na makarantar izala da na gama ta primary a taron mun nan muna tare da sheikh muhammad rabi'u daura yana wannan wuri babban yaya mahaddacin alkur'ani mai girma masanin harshen larabci shek alhassan sa'id adam jos muna tare da shi a wannan shek habibu ya haya kaura yana cikin garin ibin nan a wannan dare yanzu shugaban majalisar malamai ya wasu kalmomi masu ƙarfi wa'anda wa'annan kalmomi ya kamata su isa kowane lungu da kowane sako da ke cikin wannan ƙasa ɗazun nan sheikh abdullahi balanau ya sauka ga su shek Adamu Aliyu wayannan duka abokan Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ne da tare suka yi ta gwagwarmaya a wannan ƙasa suka shiga lungu sai bayan da suka yi kiliyarin na hanya kamin mu Allah maɗaukin sarki ya tado da mu muka fara gane ta inda ya kamata a bi Allah ya sani wayannan jigajigan malamai da muke da su su ya kamata su yi magana a wannan wuri domin daga jin muryarsu a wannan wuri za ka tunatar da mu marigayi malam Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kai rahama zuwa ga kabarinsa amin shugaban majalisar malamai ya yi bayanai da yawa ya karanta wani dogon hadisi wanda ya buƙaci na faɗi wasu kalmomi akan hadisin sannan ya yi wata shimfiɗa mai ƙarfin gaske da ya ambaci matsaloli da yawa ni na san ba zai yiwu ba sai dai in ɗauki kalma guda ɗaya a cikin hadisin sai da ɗan yi ƙarin bayani a kanta sai in tattare na waya na wani sai inda dare mu na'am kamin na je ga hadisin a shimfiɗa da malam yayi ya faɗi wata magana mai ƙona zuciya fabilatu doktor ibrahim jalo jalingo ya rubuta littafi an gagara yi masa raddi a rubuce na wato wasu ƙwarya-ƙwaryan 'yan bidi'a da suka caccanja sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shimfidar malam ya taɓa wani abu a ciki yadda aka hana wasu bayin Allah yin sallama biyu a sallah aka hana su yin qabdu a sallah hatta ami idan an kai suratul fatiha aka hana su wai shi malamin da ya hana su yace la taqul amin jaharan innama yuqal sirra fatukufihi to daga wannan fatukufihi shikenan sai aka yi fihi shikenan kawai sai aka share kadi kamati sala a ikama da suna yi sau biyu aka ce kar a kuskura a ƙara lalle sau ɗaya isa domin tun daga nan a gane cewa wannan masallacin na suwana ne sallama biyu yace ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yace wannan kana waka ne wannan ai waka ne wane ne mawaki kenan yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya karantar da haka dora dama a kan hagu aka ce a daina a sake hannu wai idan ka dora dama akan hannu to akwai idimat akwai dogaro a ciki dogaro kuma a sallah makaruhi ne wai idan ka dora dama akan hagu ka jingina ko da mai ka gina shi ne ban sani ba aka turo sakula aka ce kowa ya sake kuma shi kenan ba aya ba hadisi aka ce kalar imamu shugaba ne ya faɗa alfaƙihu masanin fiƙihu na'am daga na aka ce ba za a sake karawa ba wani abun ban haushi kuma da sunan malikanci wai mu 'yan afirka ta yamma ne mu malikawa ne ana rama kamin mu tashi a wurin nan sai ka kawo mana aya da Allah ya ce ya ku yan Afirka ta yamma haza imamu Malik inna arsalnahu ilaikum hanya yana da ita idan ba aka yi kokari ka tuno ne na faɗa maka da wuri kar in zo sai ka kawo aya ka gagara kawo ta anya idan ta gagara kuma sai mu buƙaci hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan Afirka ta yamma ya ba imamu Malik idan wannan ya gagara kuma sai mu ji inda imamu malik ya ce a bar annabi a bishi eh? Allah ka gafarta mana a cikin hadisin da malam ya karanta kuma sai ya sake ambaton cikin bala'o'i da za su faru a ranar tashi alkiyama akwai jinkirta sallah a ciki to ba ma jinkirta sallah ba kun ga har sallah ma ana kokarin a ɗan yi modernizing ɗinta ba dan komai ba sai saboda a canja kala da wasu a ba wasu haushi to na ji ka bani haushi kuma ka zama ɗan wuta to sai ne shi ne Allah ka gafarta mana to bari ɗauko waccan kalmar da wannan kalmar sai mu haɗa ta sai na ɗan yi a kai sai na koma na zauna ah. hatsarin da ke tattare da jinkirta sallah cikin abubuwan da malam ya lissafa mana a cikin hadisi sai kuma mu ɗan goya da wayannan ƙwarya ƙwaryan yan bidi'an da suka yi wa sallar suka yi modernizing ɗin sallar aka ɗan mata fanal bitin domin ta dace da son zuciya idan muka haɗa su 1 plus 1 sai mu musu sai ta hama da gyaran kafireto yan uwa musulmai sallah ba a bar wasa ba ce cikin addinin musulunci domin hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace as-salatu imaduddin a wata ruwaya as-salatu amududdin wato ita sallah ita ce ginshiki na addini ita ta tallabe addinin gaba daya idan ginshiki ya karya kuma to abinda aka tallabe dole ya ruguzo a ƙasa da wannan ya tabbata idan ka ta samu matsala addinin ka ya rushe gaba daya sallah ita ce abin da aka fara farlanta wa musulmai bayan kalmar shahada sallah saboda muhimmancin ta dukkan ayyuka na addini an ba jibrilu ne ya kawo amma ita sallah saboda muhimmancin ta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabi ne ubangiji ya ainihin yi isra'i da mi'raji da shi ya je karɓo sallah da kansa ya dawo da ita sallah ita ce farkon abin da za a fara binciken bawa ranar tashin alkiyama sallah ita ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi da ita a ranar tashin alkiyama idan an samu ta yi kyau to sai a bincika sauran idan ba ta yi kyau ba ko wahalar bincika sauran ba za a yi ba sai mala'iku kawai su nuna maka hanyar tafiya wutar jahannama sai ka ɗauki hanya left right left right left right left right left right about time to sai kai tan a cikin wutar jahannama iya abin da za a yi kenan Allah ka gafarta mana ya ku musulmai wannan bala'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata zai faru kamin tashin alkiyama gashi ya faru a cikin mu a halin yanzu yan kasuwa da yawa sun samu kansu a cikin jinkirta sallah za a kira sallah amma harkar sai yake ba ta sallar yake ba ma'aikata a ofis da dama sun samu kansu a jinkirta sallah yana fama da fayil fayil yana fama da boca boca har lokacin sallah ya wuce ba ma waɗanda suka fi jinkirta sallah kamar waɗanda suka samu ɗaukaka a cikin al'umma honorable honorable da muke da su a matsayin ciyamomi na local gamma musulmai a Najeriya idan ka kasa su kashi ɗari wallahi kashi casa'in ba sa yin sallah akan lokaci kwamishinoni da muke da su a Najeriya honorable commissioner in ka kasa su kashi ɗari a wannan fatawar ya tafi malik dan anas akan wannan fatawar ya tafi imamu na shafi'i akan wannan fatawar ya tafi ahmad bin hanbal akan wannan fatawar ya tafi da sauran manyan gingima gingima malaman musulunci suka ce hukuncin ka shine hukuncin kisa abu hanifa ne yace za a kama ka a ɗaure ka a ce sai ka sallar in ba yi sallar ba a ci gaba da tsare ka har ka mutu amma sauran malamai abinda suka tafi a kai za a sa takobi ne a sare kanka ku saurara ku ji wata magana za ku ji kamar ta yi girma fatawa ta malaman musulunci barin sallah da gangan to wanda ya aikata haka a musulunci hukuncinsa kafirci ne malamai na musulunci da dama da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akan cewa mai jinkirta sallah kafiri ne kuma wallahi suna da dalilai da yawa duk da bamu da lokaci alarama mu dan leƙa mu ga kaɗan daga cikin dalilan da suka dogara da su a ƙur'ani mai girma da kaɗan daga cikin dalilan da suka dogara da su a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin mu leƙa mu ga ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suka tafi akan shi dalilin su na farko cewa mai barin sallah kafiri ne suka ce Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastadu إمساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يا عند الأمة الدنيا تتارو قبالي أقبان الله على نتاشي القيامة za a ba ta umarnin yin sujada ga Ubangiji, dukkan mai imani zai faɗi ya sujada, amma akwai waɗanda za a sandarar da ƙashin bayan su gaba ɗaya su ba za su iya sujada ba fuskar su tana cikin ƙasƙanci bala'i da ƙasƙanci da kunyata ya lullube su a wannan lokaci sai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun ai su a baya sanda suke rayuwar duniya suna lafiya kalau aka kira su su yi wa Allah sujada amma suka ki to a yau kuma suna so su yi sujadar Allah ba zai ba su ikon yin sujadar ba malamai suka ce waɗanda ba za su iya yin wannan sujada ba su ne kafirai to duk wanda yake barin sallah a nan duniya sai qur'ani ya ce yana cikin waɗanda ba za su yi sujadar ba kenan wanda ba ya bar sallah a nan duniya musulmi ne ko arne ne kafirin jabu ko original alaran ma aya ta biyu tana cikin suratul nur Allah yace wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun Allah yace wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka wa atiur rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya la'allakum turhamun domin ku samu rahama Allah ya sa cikin sharaɗin samun rahama akwai sallah a ciki idan baka bar sallah to sharaɗin samun rahama ya gushe daga kanka wanda ba zai samu rahamar Allah a lahira ba kuma shi ne kafiri kenan mai barin sallah musulmi ne ko kafiri ne wannan ayar ta ƙara masa kaulatan ko bata ƙara masa kaulatan ba to ala ramma ba mu aya ta gaba Allah yana ba mu abin da zai faru ranar tashi alƙiyama sai ce kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to ci gaba illa أصحاب اليمين تو إلى سكي في جنات يتساءلون دنجنا رسوا عن المجرمين موتا سكي مسو ما سلككم في سقر وكان سبع سبار قالوا لم نكن من المصلين سوانا ne ake wannan tambayar 'yan wutar sakar ko ba haka ba suna cikin wutar sakar da aka tambaye su ma salaka kun fi saƙar me ya shigar da ku cikin wutar saƙar wace an ta bayar qalu sai suka ce lam naku minal musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba wato arna kuma su ne masu shiga cikin wutar saƙar kenan mai sallah wanda bai sallah an ƙara masa kaulasa nan ko ba ƙara masa kaulasa ba mun samu aya guda nawa uku to ba su ta hudu fala saddaka fala صدق wala صلى walakin كذب وتولى سنة ثم ذهب إلى أهله يتمطى تو كيشوتا أولى لك فأولى ما نتونا شيء أولى لك فأولى Allah ran ma ya tura shi ka shi ne tura shi fala saddaka Allah ya ce shi wannan dalilin da yasa ya je wuta shine fala saddaka bai gagganta da kalmar shahada ba wala salla kuma bai yi sallah ba a madadin wayannan abubuwan guda biyu walakin kazzaba a madadin saddaka sai yayi kazzaba sai ya karyata eh wata walla a madadin sallah kuma sai yayi tawalla sai ya yin sallah kenan kai ya zama har ne ko bai zama har ne ba mun samu aya guda nawa to ana rama sake kawo musu aya ta biyar fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u sallah بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أتمنى فتح أكن يودي فسوف يلقون غيا الله يتبايا متانا كيركي سموتي وكما سيأكا ساموسي أنبانزا سيسوكا بيودي غبا سيكا ميبربيسو me suka aikata a ba'u salata sai suka wulakanta sai Allah ya ce fa saufa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayya gayya wani kwazazzabo ne a can karkashin karkashin karkashin wutar jahannama duk musulmi wanda za a ciro shi daga wutar jahannama sama sama ake aje shi duk wanda kaga an kai can karkashin karkashi karkashi to shi dan kalidi na fiha abada ne wane ne mai zama kalidi na fiha abada shine kafiri original kenan wannan kafiri original ne ko jabin kafiri ne malamai suka ce wannan ayar ma ta sake kafirta mutumin da ya bar sallah ba tare da uzuri bane mun samu aya guda nawa ba su aya ta shidda Allah ya ce fawailul lil musalli fawailul lil musalli su wane ne alladina hum an salatihim sahun Allah ya ce fawailu bone kwazazzabo rami rafi rijiya ta bala'i da balbalin bala'i ta tabbata ga suwa ta tabbata akan almusallin wasu masallata su wane ne wa'annan masallatan allazina hum an salatihim sahun kalmar sahun ba ana nufin sahin na mantuwa bane malamai suka ce shine jinkirta sallah barin ta har lokacin ta fita duk mai barin sallah har lokacin ta fita in kiyama ta tsaya a wailun za a kai shi wailun din nan kuma wani kwazazzabo ne a wutar jahannama malamai suka ce wa'inda ake kaiwa wailun simfi na mutane guda biyu ne akwai kafirai akwai fasikai akwai kafiran da za a kai su wailu shi yasa a wasu ayoyi sai Allah madaukin sarki ya ambaci kafirai yace za a kai su wailu kamar inda yace wa wailul lil kafirina min azabin shadid wailul lil kafirina min azabin shadid wani wurin yace wa wailul lil mushrikina wailul lil mushrikina الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ونري ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمعوا آيات الله تتلى عليه آيات الله تتلى عليه ثم يشر مستكبرا كأن لم يسمعها آه, pull stop, pull stop, pull stop, pull stop. آه. wannan wailun wailun din duka fire ne wailun din ta haukan su malamai suka ce to akwai wailun da take shafan fasikai kamar inda Allah ya ce wailun li kulli humazatin lumaza wailun li kulli humazatin lumaza malamai suka ce amma waccan ta fa wailun lil musallin aka ce wailun ce irin ta kafirai ayar ta sake dora wa mai barin sallah baya yin sallah zai ainihin wato bari har lokacin sallah ya wuce gaba ɗaya bai sallaci sallah ba malamai suka ce shine aka sake ɗora wa kaulasan a cikin wannan ayar mun samu aya guda nawa Allah rama ba mu aya ta bakwai wacce ita ta sake ƙara wa masallaci wanda bai sallah ta ce kafiri ne to sai an nemo ta ai baka yi ta ba ko ya bagare kai a takbir Allahu akbar ka tuno a'a الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم wannan kana maganar munafikai cikin al'umma ne akwai inda ta dora musu kauna sam original akan su eh tace bai sallah arne kai a takbir ya da ramomi kuke rarraba ido dabe ba za ku kawo agaji ba gudu suna ma gudu ne بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما كلوا وتمتعوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون والباقيات ويل يومئذ للمكذبين تكنا يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون yayin da aka tattaro arna yan wuta aka danna su a cikin jahannama sai Allah ya ce musu kulu wata mata'u Allah ya ce ku ci anan duniya ku sha ku dan ji daɗi ku dan cashe ku sheke aya kalilan kaɗan Allah ya ce innakum mujrimun lalle ku mujrimai ne sai Allah ya ce wailun balbalin bala'in azaba ya tabbata yauma izin a wannan rana ta tashi alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryatawa masu ƙaryata addini arna da basu yarda da addini ba me ya jawo aka kira su da arna basu yarda da addini ba sai Allah ya ce wa iza qila lahumur ka'u la yarka'un idan aka ce musu su yi ruku'u to su ba sa yin ruku'u wannan shine dalilin da ya sa mai da su arra wannan ayar ma ta sake karawa wanda bai yin sallah kaulasan ko bata kara masa kaulasan ba kai alaramma ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم wa samina, وسمينا فارجعنا نعمل صالحا إلا مسلمين rabbana ربنا أبصرنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أتشيغبا تشيغبا تشيغبا تشيغبا مجي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تذرتي تذرتي تذرتي بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون كامتو كامتو كامتو كامتو كايسو فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون كايسو كايسو كايسو إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يكبرون الله أكبر Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace wannan ayar ma ta sake dora mai barin sallah kaulata ne Allah yace inna ma yu'minu bi ayatina abun sani kawai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sune allazina idza zukiru biha wa'anda yayin da aka tunatar da su da ayoyinmu kharru sujada sai su faɗi su wa Allah maɗaukin sarki sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim sannan suna tasbihi tare da godiya ga ubangijinsu wa hum la yastakbirun ba sa yi wa Allah girman kai su kima shi sujada Allama Ibn Qayyim yace a wannan aya Allah ya takaita imani ga masu yi wa Allah maɗaukin sarki sujada yace wannan ayar ita ma mai barin sallah ta kara ɗora masa kaula ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawan gaske sun tabbatar da kafircin mai barin sallah ya za ka ka samu wannan hadisai suna da yawa a bisa misali hadisi na farko hadisin jabir dan abdullah wanda imamu muslim ya ruwaito hadisi ne ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajuli wa bainal kufri tarku sala tsakanin mutum da ainihin kafirci shine barin sallah wannan hadisi ne ingantacce da ya ɗora kaulasin akan wanda yake barin sallah hadisi na biyu shine hadisin buraida hadisi ne ingantacce wanda ashabu sunan suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah dukkan wanda ya kuskure ya bar sallah ya zama kafiri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana kuka yana zubar da hawaye annabi ya kalle shi Ya ce ma ka ya sauban ya kai sauban me yasa kake kuka sauban ya gagara magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace labari ne ya same ka mahaifanka sun mutu yace mahaifana suna raye ba sun mutu bane yi asara a kasuwanci yace ba yi asara a kasuwanci bane eh, menene ya same ka idan fa maza ka ya sauban buɗar bakin sauban yace ya rasulallah saboda yadda nake ƙaunarka matukar kana waje ina kusa da kai